يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي بين وعد لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a goma sha ɗaya ga watan goma sha ɗaya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma ya daidai da uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ishirin muna cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawun nama cikin birnin sokoto domin gabatar da ko ci gaba da karatun sahihi imam bukhari rahima a cikin ci gaba da karatun muna cikin babu ma zikira من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقده وخاتمه mu hadisi guda biyu. a cikin wannan babi hadisi na 3111 حدثنا قتيبة بن سعيد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن السلفية قال لو كان علي رضي الله تعالى عنه ذاكرا عثمان رضي الله تعالى عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة فشكوا سعاة عثمان فقال لعلي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعاتك يعملون فيها فأتيته بها فقال أغنها عنا فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها تحدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء أنا حدثنا سفيان شين ابن سعيد الثوري عن محمد بن سوقة عن منذر ابن يعلى الكوفي عن ابن الحنفية عن محمد ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه محمد ابن علي بن أبي طالب da aka fi sani da muhammad ibn al saboda mahaifiyarsa yar kabilar bani hanifa ce saboda aka sai ana jingina shi gare ta al cewa inda Ali ibn Abi Talib inda zai ambaci Usman da wani mummuna ambato wa zakarahu yawma ja'ahu nasu da ya ambace shi da mummuna ambato da suka ranar da wasu mutane suka zo suka zo ba Usman din suka zo ba Ali ibn Abi Talib fa shakaru su'ata Usman sai suka kawo karar masu an san zakka da Usman ibn Affan ke turawa su'atul jam'i ne na sa'i Eh, fa qala aliyun sai ali ibn abi ya ce mani muhammad اذهب إلى عثمان Usman أنها صدقة رسول الله rasulillah الله عليه وسلم cewa ga takarda nan je ka ba Usman ibn Affan ka ce mai takarda ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke magana akan zakka famur su'ataka ya'malu biha ka umarci sa'i ɗinka waɗanda ke aikin karɓar zakka da kuma rabawa su aiki da abin da wannan takardar ta kunsa ta hudu ha, ya ce sai na jewa kuma ibn fa'in da wannan takardar faƙala sai ce min ha anna ka jaye mana wannan takardar ka wadatar da mu da wannan takardar wato ka ka ba mu riba da bukata da wannan takardar mun wadatu da ita muna da abin da muke da amfani da shi maimakon wannan takardar da aka kawo muna fa ku bi aliyan sai na dawo ma aliyu da wannan takardar fa akhbartuhu na fada mai cewa ga abin da khalifa Usman ya ce bai da bukatar takardar fa qala sai ce to ba'aha kai ku akhadtaha ka je ka ajiye ta inda ka ɗauka shi ke na abin da ya ce ke nan ya ce to inda yana da wata kakkafa suka zuwa ga Usman to da wannan ranar da ya mai wata kakkafa suka amma bai ce komai ba ibn abin shaiba ya ruwaito wannan hadisin da shi muhammad ibn suka ya ce haddasa ni munzir قال كنا عند ابن الحنفية منظر ابن يعلى yace mun kasance auren Muhammad ibn al-Hanafiya sanana ba'dul qawm an ummin Uthman sai wani daga cikin mutane ya soki Usman fa sai Muhammad ibn al yace mai ma maza ka kame baki fa qulna lahu A akana abuka yasubbu usman muka ce muhammad ibn al-hadafiya mahaifinka ali ibn abi talib ya kasance yana zagin usman ibn affan fa kana ma sabbaku yace bai taba zagin sa ba walau sabbahu yawman la sabbahu yawma ji'tuhu inda zai zage shi to da ya zage shi ranar da na zo mashi Ali ibn Abi Talib bayan Usman ya mai da ni ga takardar da aike ni da ita fa karahu <clears throat> sai ambaci wannan hadisin kamar yadda Imam Bukhari ya kawo ta anan dalilin wannan maganar sinan shi wani ya soke Usman sai ce mazaka bakinka aka tambaye shi to mahaifin ya taba zagin usman ya ce da ɗai allah ya tsare shi inda zai zage shi to da rana kaza a daidai ya zage shi amma kuma bai zage shi ba a ce ga takardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke magana ta abu kaza ya ce ta ba muri da takardar mun wadatu da ita ba mu da bukata da ita to saboda haka waɗannan bayan Allah lafiya lau suka yi zama da juna suna ba su ƙaunar juna don su suna yi ne don Allah ba wanda ke yi don son rai idan ijtihadi ya shigo tsakanin cikin al'amuransu ne kowa yana ganin cewa bisa gaskiya ne yake wanda ya tabbatar da cewa ba bisa gaskiya yake ba to ajiye rashin gaskiya ne yake dawo bisa gaskiya saboda haka duk rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin su al'amura ne na intihadiyya dole ne akwai musib akwai mutse sannan kuma su din ba masumun bane idan wani abu ya faru tsakanin su ko gare su na abin da rashin kyawu to wannan kuma bayan Allah kuke waɗanda ke kuskure sannan kamar yadda ibn taymiya faɗi suna da ayyuka na alkhairi da yawa waɗanda suka yi da ubangiji zai iya yafe musu sanadiyya waɗannan ayyuka na alkhairi da suka yi kamar wanda za a lissafa mai ayyuka na alkhairi ne dubu sai a samu kuma kurakurai guda goma don Allah ina kurakurai guda goma ke zozayya da wani dubu ba su zozayya to kowa nan duniya shugabanni kan yahe ma masu ƙananan laifuka waɗanda ke da manya-manya ayyuka na alkhairi da suka yi a ce a sanadiyar hidiman da suka wa ƙasa ko hidiman da suka wa jiha wannan laifi da aka kama su da shi an yafe musu a nan duniya wake nan bale Allah subhanahu Ta'ala shi ne cancanta ya yafe waɗanda suka yi eh, hidimar addini وقال الهميدي وقال الهميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت المنذر الثوري عن ابن الحنفية قال عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة فقال الهميدي سيدنا عبد الله بن زبير ما لم bukhari بخاري fara buɗe wannan littafi بشي shi kuma almaki dalilin da ya sa wasu malamai suka ce a mazaba imamu bukhari makka ta fi madina daraja don da zai fara littafinsa da malamin makka ya fara shi ma yake haddasa sufyan to nan sufyan ɗazu da nake a sauri ibn uyayna ne ba a sauri ba ne saboda wannan isnadin da kuma ya ruwaito gare shi ya ce haddasa muhammad ibn suqa a wancan isnadin mu da gabata Sufyan ibn Uyayna an Muhammad ibn Suqa yake an ana yi riwaya gare shi saboda haka an samu ta fa'ida ta eh, at-tasrihu bit hadith tsakanin Sufyan ibn Uyayna da Muhammad ibn Suqa qala sami'tu munziran as-sawri na ma maimakon an ana tsakanin Muhammad ibn Suqa da Munzir wannan isnadi an samu at-tahdith as-sama an ibn al-hanafiyya qala arsalani abi yace ma mahaifina ibn abi talib ya aike ni ne yace khudh hadha al-kitab fadhhab bihi ila Uthman ɗauki wannan takarda ka je wurin khalifa Uthman ibn Affan fa inna fihi amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqa akwai umarni annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayar a cikin wannan takardar game da fidda zakka ka je ka ba Usman ya ba waɗanda ke yawo an san zakka da kuma rabawa don su aiki da abin da ke ciki kamar yadda hadisin ya gabata sai babun babun الدليل Rasulillah Sallallahu alaihi wa رسول الله صلى Wa عليه وسلم والمساكين Sallallahu النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة aramil. حين, سأل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطهن والرخاء أن, أن يخدمها من من الصبي فوكلها إلى الله حدثنا بدل بن المهبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرخى مما تطحن فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسب أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة رضي الله تعالى عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فظهرنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برج قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله أربعا وثلاثين وأحمد ثلاثا وثلاثين وسبح ثلاثا وثلاثين فإن ذلك خير لكما مما سألتماه فباب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم dalilin da ke nuna cewa humusi da ake ansa daga cikin ganimar da mayaka suka samu a kasa kashi biyar sarkin musulmi zai ɗauki kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin nan shine humus saura kashi huɗu kuma a raba mayaka to wannan humusin li nawa'id rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana amfani da su ne ga wasu abubuwa na na bazata da ke faruwa na bala'o'i da yunwa da makamantansu shine farmakan zamani wal masakin kuma ana raba da miskinai ne wa yisarin nabi sallallahu alaihi wasallam ahla suffa da kuma fifitawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa talakawan da ke zaune a cikin masallacinsa ba su da gida ba su da gidaje a nan masallacin suke zaune ko yaushe da cinsu da shansu duk abin da aka kawo na sadaka gida annabi sallallahu alaihi wasallam nan suke samu abinci sannan suna zaune ne su ma suna jiran kwana. in yaƙi ne cikinsu ake ɗiba in saƙo ne wani wurin cikinsu ake ɗiba aika in kuma ilimi ne su ne ke har da ilimin su ajiye domin abin nan bukata sannan wani arabin da kuma gwagware mazansu da matansu abin da aka samu na kumusi to na annabi sallallahu alaihi wasallam yake rabawa ba yana ajiyewa ne don shi da ɗiyansa ba da jikoki to shi ne ce hina sa'alatu fatima wa shakat ilayhi dhahna wa raha a lokacin da diyarsa fatima ta zo ta kai koke gare shi ta roƙe shi a lokacin da koken da ta kai shi ne asbahana niƙa da take da kuma daka an yi kudimaha minas sabi ya ba ta khadimai daga cikin bayan da aka kamo wurin yaki don su taimaka mata a wurin daka da kuma nika a lokacin duka dutse ake nika abin nan magurdi da makamantansu to marmarar dutse ake ce raha to lokacin su daka dawa da kuma wake da menene don aka zo in nikan ruwa ake so to bisa marmara ake ajiyewa a nike an kuma da gari ake da bukata to cikin turmi ake sawa a daka an bambanta su kenan ko saboda haka ya danganta da irin nau'in abin da ake son eh, abin a samar in nika mai ruwa sai a zabi sa ga marmarar dutse ga magurji a sa a nike in kuma gari ake so kuma a sa ga turmi kuma a dake to fatima ita kawa mijinta ali na abi talib wannan hidimar duka to sai ta kai koke da ta ji an samu bayi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka mata da bayin da za su taimaka mata wannan aikin fa ha ila Allah cikin kumusin da aka samu annabi bai ce ah, to ai kuwa da kumusi me za da kumusi yake zaɓin duk bayan da kike bukata ko nawa ne da ba zaɓa in yau ne ba da haka za mu ce ba ce ubanta na shugaban kasa aka ce ta je gidan wani kuma ta yi daka suna yiwa mu a yanzu kan bai ko yiwa sana ka ko kai wannan tunanin yan koka ce maka haka dan ka nemi ka nemi jidali sai da in ita ta daukan makanta anan kuma ta mai hana ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku hajja ku dogara ga Allah أبن da yake حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة ابن حجاج قال أخبرني الحكم شين ابن عتيبة قال سميت ابن أبي ليلى شين عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أخبرنا علي ابن أبي طالب كنا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحنه ta kai koke ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda hannunta ya kanta minar raha saboda <clears throat> abin nan magurji dutse da take rikawa min ma ta hannu saboda redar da take yau da gobe fa balaga hata labari ya zo gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabyin an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da bayi kamammu mu fa'atatu tas'aluhu khadiman falam tuwasiqhu sai ta zo ta roƙe shi a bata khadimi wanda zai mata hidima da ta zo ba ta yi shi a gida ba fa zakarat li Aisha sai ta je ta faɗi koken ga innata Aisha an fahimta ko wannan na nuna kenan akwai kyakkyawan fahimta tsakaninsu in ba kyakkyawan fahimta tsakaninsu ba ta faɗa ma eh, ana iya ce kishi wata ko inda dai mahaifiyanta ba ta rayu ita ce khadija radiyallahu anha amma duk da haka da ba ta faɗa ma na na aisha sirrinta sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta faɗa mai to saboda kyakkyawan fahimtar da akwai tsakanin su sai ta faɗa ma na na aisha to ga kokinta fa ja annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika aisha lahu da annabi ya shigo ita Aisha ita ce farko wanda ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam to fa ga koken da diyan mu fa ta kawo abinda take da bukata kenan kuma ba za ta faɗa mai wannan koken ba dai ba tare da ta nuna sha'awa cewa ai mata bukatar ta kawo ta ba in ba ta da bukata abu ya mata wannan bukatar da ko faɗi ba ta yi sai ta share kawai ta yawa ta mance da aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko bai ko jira dawowa Fatima ba sai ta ce isko su gida na um, wa kad akhadna mabaji'ana mu ji Fatima sai ce sai annabi ya isko mu gida ko da isko mu gida lokacin muhammin shiga kwana fa zahabna linaquma da muka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo muka zabu da mu tashi faƙala sai ce makana kuma kuyi kwanciyanku nan kan ku tashi zuwa wani wuri hatta wajattu bara da ƙadamihi ala sadari in ji fadima da ta ya zauna kusa da ni ina jin sanyin kafarsa ga abin nan ga gabana da kirjina faƙala sai annabi ce ala adullu kuma ala khairin mimma sa'altumani kuna son nuna muku abin da ya fi alheri, fiye da wannan abin da kuka roƙe ni nan ba ku mai hidima masu hidiman da za su kama muku aiki ai akwai abin da ya fi wannan alheri. ni shi nake so in baku sau ya ce za a kasu ma mazaji kuma idan kuka zo kuka za ku kwanta idan za ku kwanta ku bacci fa kabbir Allah arba'an wa talatina ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 wa hamada salatan wa salatin da ke da mai gidanki duk ku ce alhamdulillah alhamdulillah har 33 wa sabbiha salatan wa salatin wa tasbihi 33 fa inna zalika khairun lakuma mimma sa'altumahu wannan tasbihin ya fi alkhairi gare ku fiye da abin da kuka roke ni abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maka ke yanzu ko kwamishina kake kana da abin da yakka ta roƙa kana ce mata je ta tasbihi ta zikiri <laughs> suna ce ba zikiri ya yi ka za ka wada abin da zikiri ko ba ta ne gaba gare gaba ta ta yi ta cikin gaba ta da waɗi hmm? to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su kenan kuma su din sai suka gamsu da wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su ina khumusin da aka kawo khumusin na can ba don iyalin gidan shi kawai ya ajiye khumusin ba ya ajiye ne saboda me da wani abin da ka iya faɗowa wanda ba a zato ba a tsabani na wasu bala'o'i da makamantansu ga yaƙe-yaƙe na ana ciki a kowane lokaci to abin da ya kamata kenan shugabanni su ma su zo suna tanadi suna ajiyewa saboda irin abubuwan da ke faruwa irin koronan gada ta faru a ce mutane su yi zaune gida ko sai kasance rumbu abinci da ke kasarawa da kowa a san rumbu abincin da a can ko suna can rumbu nan na can don Allah a alabu wadda gila sai baristoti ke sani wadda gila ko wani abu a ciki Da da haka nan din sai a ɗebo da sannu sannu ana ba mutane ana ba mutane suna ko ba wajen matsalar korona ba ko Wani lokaci bukata na iya faruwa ko babu lokacin da babu bukata a shekara bayan abin an shiga cikin damina tsaka-tsaka to lokacin ko manoma tsaka tsantsan suke da abinci to lokacin nan sai a ta da abinci da sannu sannu ana sayar da mutane cikin farashi mai sauki wasu kuma saboda matsayin su ma kyauta ma za a yi ta su to haka nan din ya kamata yanzu akwai tanadin da ake yi amma irin wannan tanadin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam kun gani in an samu kumusin ma da annashi duk yanda ya ga dama haka zai da kumusin amma kuma sai ya kasance ya ɗiba kai tsaye ta ba iyalin gidansa sai dai ta taka tsantsan akwai wani abu sai ba su hankuri saboda bai sa abin da zai iya faru nan gaba ba in wani abu ya faru an ce ai ya kwashe duk komi ya ba iyalin gidan shi ai ga yadda yake ai ga yadda yake yi to idan bai ba iyalin gidan shi ba yanzu wasu baki ne yake ba wasu wanda abbare ne yake ba ko da abu ya kare wani abu ya faru ba abin da za a yi ba za a zarge shi ba to yanda mazo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu kenan sai babi na gaba babu kaulin lahi ta'ala babu kaulin lahi ta'ala fa inna lillahi anna fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul yani lirrasul للرسول قسم ذلك wa رسول rasulullahi sallallahu الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا نعم صلى الله عليه وسلم قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال صموا باسمي ولا تكني بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم, أقسم بينكم وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم قال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي باب قول الله تعالى واعلموا أن ما بنمتم فأن لله خمسه وللرسول أه؟ ومن شيء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الله سبحانه وتعالى يقول كسني duk wani abin da kuka samu na galima to ku sani Allah subhanahu wata'ala shi ne ke da kumusi da shi da manzonsa fasara da wasu malamai suka yi ne ko kuma fa'annan lillahi kumusahu Allah shi ne ke da kumsin wannan ganimar wannan rasuli shi kofa kasu muku shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raba wannan kumsin shi ne aikin shi na bayan da ko fassara da wasu malamai suka bayar ke kuma imam bukhari na cikin waɗanda suka taya akan wannan fassara ya'ani lirrasul qasmu zalik yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikinsa shine ya raba wannan kumusin ya ba waɗanda suka cancanta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ma ana qasimun wa khazin ku sani fa ni qasimun mai rabo nike wa kuma ni mai taskance muku abinda aka samu ne a cikin su sun ajiye duk lokacin da ya zanga wanda ya cancanta a ba san ɗiba in bashi wallahu yi Allah shine mai bayarwa حدثنا أبو الوليد شين هشام ابن عبد الملك الطيالسي حدثنا شعبة ابن حجاج عن سليمان ابن مهران الكوفي ومنصور ابن معتمر وقتادة ابن دعامة ودنما لم يقداه أكو أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام an haifa ma wani mutum yaro daga cikin mu al'ansar fara da an yi sami yahu muhammadan sai ya nufin nufinsa ya sa mai suna muhammad kala shu'uba fi hadisi eh, mansur shubat ibn hajjaj ga hadisin da ya ruwato ga mansur ibn mu'tamir cewa innal ansariya shi wannan balansarin kala sai ce hamaltuhu ala unuqi sai na ɗauke shi na saba wuya na fa ta na annabi sallallahu alaihi wasallam sai na je da shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wa fi hadisi Sulaiman a cikin hadisi Sulaiman shine al-Amash kuma da shuba ya ruwaito yace wuli da lahu gulamun an haifa mai yaro ne fara da an yi sami yahu Muhammadan Kala sai al suka ce mai sammu sai mu annabi sallallahu alaihi ya ce sammu bismi wala ta takannu bi kunyati ku sa ma ƴaƴanku suna irin sunana amma kar ku sanya musu kinaya irin kinaya ta kuna da damar ku sa ma ƴaƴanku suna Muhammad amma Abul Qasim a ce Abul Qasim to wannan ne a'a ko da ka sa ɗanka suna Qasim to sai a a maka kinaya da wani ɗan daban ba da shi Qasim ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayu an fahimta ko eh sai ya ce eh, fata eh, fa inni inna ma ja'iltu qatiman aqsimu bainakum annabi sallallahu alaihi wasallam ke to ku sani fa mu an ni an sanya ni ne qatiman mai rabo aqsimu bainakum ina raba abin da aka samu ne tsakaninku in in baku in an ce simu ina rantsuwa simu ina rabawa an fahimci bambancin su ko qasama yuqsimu aqsama yuqsimu hmm. wa qala husayn bu'istu qasiman aqsimu bainakum to ce an aiko ni ne kasiman mai rabo aqsim bainakum ina rabawa tsakaninku وقال عمرو ابن مرزوق كنان أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما سالم ابن عبد الجعد كنا عن جابر أراد أن يسميه القاسم ينف يسام ننسى سونا القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي يشيت باب ليكي تسموا باسمي وسا سونا إذا سونانا أما دي ولا تكتنوا بكنيتي kada ku yi kinaya da kinaya ta abinda aka hana kenan a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye kenan bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanke an jaye dan ta ko ana iya sanya kinaya irin kinaya annabi sallallahu alaihi wasallam dan lokacin in an kira yi saboda haka balle ya ce ya juyo a ce a ba da kai muke ba ya bayanta ko ina mu حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار لا, نك لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا هكذا يقول هكذا نعم فأتى النبي صلى الله عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم آسنة الأنصار صموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم حدثنا محمد بن يوسف شين البخاري البيكندي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن عبد الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام أن هيفا ma متندق mutum daga مدينة غلام يارو فسماه القاسم سيئا بشيش دسونا قاسم فقالت الأنصار sai mutanen madina suka yi mai ca suka ce to lanak ne ka abal qasim oho ko dai ka sa ba ɗanka dai alƙasim ba za mu ce maka uban ƙasimu ba <laughs> sannan kuma wala nun'im wala eh, nun'imuka ainan gon kuma ba za mu sa maka ido haka kawai mai da kallon ka ba fatan nabi sallallahu alaihi wasallam sai je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai koke fa ta ya rasulullah ya manzo sallallahu alaihi wasallam wuli da ni gulamin an haifa min yaro mai Tuhun alqasim na ambace shi qasim fa ansaru amma sai ansar suka mayar min da martani suka ce la naknika abul qasim ba za mu yi maka kina da abul qasim ba wala nun'imuka aina kuma ba za mu sa maka ido haka kawai ka ta abin da ka ga dama ba فقال da biyu الله عليه وسلم a hasanatin النبي ce sun mutanen lansar ko sun kyauta eh tun da suka daidaita maka suka saita ka suka nuna maka abin da ba daidai ba saboda ka fasammu bismi to ku sanya suna da irin sunana amma wala ta kan nau bi kuniyati kada ku yi kinaya da kinayata fa innama ana qasim ni ni mai raba mai rabawa nake mai rabo nake حدثنا حبان حدثنا حبان ابن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون حدثنا ابن بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن ابن مبارك عن يونس بن يزيد الأيلي المصري عن الزهري محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن آه، أنه سمع معاوية آه، رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأن دعا الله نفيش الخير to zai sanar da su hukunce-hukunce da shari'o'i na addini wallahu kuma Allah shi ne mai bayarwa wa ana al ni ko ni ne mai rabawa wala ta zalu al-umma wagga al'umma ba ta gushewa zahirina ala man khalafahum wato suna masu rinjaya da kuma galaba akan duk waɗanda suka saba musu hatta ya ce amrullah har al'amari Allah zuwa tun tashi alkiyama wahum zahiruna suna masu rinjaya ko yaushe bayan Allah waɗanda ke tare da Allah kuma ghalibun su ne masu rinjaya amma sai in sun haƙuri kuma sai in sun dage sun tsaya sun sun ka huka kaf sun ki ɗagawa in sun yi haƙuri sai Allah subhanahu wataala ya kawo musu ɗauki amma in ya kasance suka kasa haƙuri to sai Allah ba su da dabarar dabarar nan ta su ko ba su hishe ba ta hishe to duk waɗannan hadisai Imam Bukhari yana kawowa ne cewa kuma sai fa Allah adda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyakansa ya raba kan fahimta ko amma shi bai da wani rabo a ciki na'am amma jumhur akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rabo a cikin kuma na Allah ne da manzonsa na'am حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا كليح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أبأ حيث أمرت نعم. حدثنا محمد بن سنان حدثنا كليح بن ابن سليمان حدثنا هلال ابن أبي هلال عن عبد الرحمن ابن أبي قروة عن أبي هريرة رضي الله آه، عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم بانيني مي باكو mai مي هانا ba ba ni ne mai hana muku ba ba با ka انما انا sarauta ne mai rabawa ne aba'u haifa umirtu ina bayarwa ne inda aka umurce ni ina ce bayar wuri ka za in bayar bayar wuri ka za in bayar inda ba ce in bayar ba a'a saboda haka in kana cikin wanda aka ce a ba in an baka to kace alhamdulillah an ka ciki kuma ka ce alhamdulillah har lokacin da za a kawo ga tenuwarka حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي أياش واسمه نعمان عن حولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود آه، الدؤلي كينا عن ابن أبي أياش ابن أبي أياش نفس نعمان آه، نعمان عن أبي الأياش نعمان عن خولة بنت آه، بنت سامر الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi wasu maza suna kutsawa suna nuta suna fataka fi malillah cikin dukiyar Allah bi ghairi haqq ba da cancanta ba to falahum an-nar yawm al-qiyamah suna da wuta ranar alkiyama wani malin ne na malullahi dukiyar da Allah ce a raba ma al'umma a yi musu aiki an gane ko kana je to ai mu tsarin demokradiya muke ne ruwan Allah da dukiyar mu wane ne ya ba mu dukiyar Allah ne ya ba mu dukiyar saboda wa kuma ya ba da dukiyar mata'an lakum wala la'amikum ko kuwa ku ji daɗi da dukiyar da ku da dabbobin ku saboda haka ko da fir'aunanci ne ake shugabanci to dukiya al'umma tana nan dukiya al'umma an gane ko in an ba al'umma walillahi alhamdu in ko ba a ba su ba to wuta na can najira Allah ba su gabanin mu ikon yi adalci to mu ta halaran ba na'am babun قول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لكم الغنائم وقال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن آمر عن عروة البارق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل مأقود في نواصيها الخير في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة sababa kawalin nabi sallallahu alaihi wasallam uhillat lakum al-ghanaim wannan babi na magana cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an halatta muku ganimomi wato ku al'ummata wa qala Allah azza wa jalla wa'adakum Allah maghanim kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi ku yi hakuri idan ya kasance Mushirikai sun hana ku shiga makka ku je ku yi umara a hudaybiya to Allah ya muku alƙawarin maghanima makasiratan ganimomi da yawa ta hudunaha waɗanda za ku canye wannan ganiman ku kwato ba tare da wahala ba ma kenan fa'ajjala kuma hadhihi sai gaggauta muku ganima khaybara saboda haka ana fita daga hudaybiya shida ga shekarar hijira ko sai haibara haibara kuma duk wanda ya je ga wurin nan an ka ce an ci su da yaƙi sai ya yi mamaki suna ne sun gaje ne daban daban daban daban daban daban daban daban daban gaban guda bakwai kowace tunga da irin kariyar da aka gare ta da makamantansu amma idan aka farma waɗancan sai waɗancan su yi liƙin su yi zaman su ce kuma su gama da su sai sun iso wurin mu sai a gama da yanci a ji da ɗaya da ɗaya da ɗaya da aka gama da su duk gaba ɗaya aka canye su ga su da gonaki da dabinai sai mutum ya zo wurin ruwa ina sai kai mamma sai kai sha'awar wurin ka zo kai bara kamar kilomita 170 ne daga arewacin madina kuma yahudawa har yanzu ba su ɗaya tsammani ga kai bara ba suna zuwa wurin yawon shakatawa to saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai ba su ganima khaybar aka ji aka canye khaybar wa hiya lil amma to ne Imam Bukhari yace wannan ganima da ubangiji ya muku alkawari lil amma ga duk gama garin mutane ne baki ɗaya. ya ƙunshi mayaka ma ya ƙunshi ba waɗanda ma ba su yi ta yaƙi ba hatta yi bayyana ko rasulu sallallahu alaihi wasallam har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su wane ne ke da ganima cewa mayaka da kuma kumusin da za a diba a ciki da an da kumusin to shi na saura na mayaka ne حدثنا مسدد شين ابن مسرهد قال حدثنا خالد شين ابن عبد الله ابن عبد الرحمن أنا شيمي الطحان قال حدثنا حسين ابن عبد الرحمن السلمي عن عامر شلي ابن شراهيل الشعبي عن عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الخيل دواتي معقود الخير الخير نانا أن كل في نواصيها ga gosunansu makwarkwada goshi abinan nawaf ko nasiya nawafi jam'i ne na nasiya hmm? annan sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi yarfa ho qabla an ya rufa liman, fa inna ma nasiyatuhu bi yadi shaytan makwarkwadansa goshinsa kenan ko na hannun shaytan wadan shaytan shine ke cewa kai tun da liman bai ce ba dai ruku'u za a batai ko ko da lima ce sami Allah shi sai dai lima isko shi tsaye <laughs> da ake sami Allah liman da hukwa sai dai lima isko shi su sujada ta amince da ko ballan ya kasance limamin tsoho ne mai da ƙarfi sosai shi ko shi matashi wurin kabbara harama da sallama ɗaya suka jira liman in ba ka duk saura sai dai liman ya koyi da shi to irin wannan haramun ne sallar da yake yi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhairi na nan an kulle fi na wafi ha gosunan bin nan alkhair dawaki wal ajru da kuma lada wal magnam da kuma ganima duk suna nan kulle gosunan dawaki ila yawmil qiyamah har ranar tashi alkiyama kenan yaƙi fi sabilillah ba san da za a dakatar da shi har tashi alkiyama an bayyana ko sai dai in babu sarki da za a yi yakin a ƙarƙashinsa, to wannan kuma sai ka roƙon Allah al'adar da Allah ya kawo shi malaman balaga suna amfani da wannan hadisi wurin aljinaf alkhailu alkhailu alkhairu alkhailu ma'qudun fi nawasiha alkhairu wani irin nau'i na jinas ne ina malaman balaga jinas na daga cikin salon magana na larabci akwai jinas tam akwai jinas gairu tam wannan jinas gairu tam ne ya saboda an samu bambancin harafi daya alkhailu alkhairu laman da ra'un ko to nan sai aka samu bambanci amma da mai isiri na ce wa mannun wala mannu wa safun wala atbun nan jinasa mun wa mannun wala mannun nan mannun nan mannun kuma anoninsu daban-daban an bayyanta ko wa mannun mai kyauta ne mai baiwa ne mai alkhairi ne wala mannun amma kuma bai gori <laughs> ya ka kyautan bai maka gori sai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai wannan jinasut tamu ne hmm? قال رم حدثنا أبو الوليد أبو اليمان نعم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله to hadathna abul yaman shine al-hakam ibn nafi qala akhbarna shuaib ibn abi hamza hadathna abu zinad abdullah ibn zakwan an al-a'raj an abi hurairah رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده النبي صلى wannan kisra shugaban ina kenan gafsan ko farisa idan ya mutu shi kenan ba kuma wani kisra kuma an gama sai dai musulunci ya dau eh, ya mamaye uri wa idza halaka fa la qaisar ba'daku hirakula kenan azimin rum ko rum kuma idan wannan qaisar da ke bisa gare in ya mutu shi kenan ba kuma wani qaisar kuma dalailun nubuwa kenan ko in ba mu'jiza ba ba wanda zai iya gane haka lokacin Umar ibn Khattab aka ci ina kasan Farisa da iraq duk gaba ɗai lokacin duk kisra ke mulkin su to kasar sham kuma rom kenan ko duk gaba ɗaya lokacin aka canye su baki ɗai tun lokacin abubakar wannan bi nafsi biyadihi la tunfiqudna kunuzahuma fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina rantsuwa da wanda na ke ga hannunsa shine Allah subhanahu wataala yace sai kun ciyar da taskokin da suka tara duk abin da suka tara na dukiya ku za ku kwasa ku ciyar da su fi sabilillah kuma haka din ne ya faru حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق قال سمع سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تحدثنا إسحاق شنا ابن إبراهيم كما ابن راهوية الحمد لله سمع جريرا شنا إيه؟ جرير ابن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك ابن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده إذا كسرى هلك فبضع ون كسرى بكما وإذا هلك قيصر إذا قيصر يهلك فلا قيصر بعده باب ون قيصر كما دزيبيو والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزكما في سبيل الله سيكون تشد تسكوكينسو في سبيل الله دون gaba بعد ذلك كوما koma نعم حدثنا محمد حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال أخبرنا سيار كما ابن أبي سيار الواسطي قال حدثنا يزيد الفقير Yazid يزيد ابن سهيب الكوفي an ji mai ne ga kashin bayansa kashin baya kuma fiƙar ake ce mai ko fiƙar ake cewa to sai ana ake ce mai faƙir ba talaka ake nufi da wannan faƙir a nan ba eh, wata wanda ke da rauni ga kashin bayansa hmm? حدثنا جرير سنة ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر عفوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم cewa an halatta mini ganimomi amma kahin ni ganima ba ta halatta ga wata al'umma ba kamar yadda bayani zai zo a nan gaba duk yaƙi da aka yi tattara ganima ake yi idan Allah aiko wuta ta lashe ganiman kaf to Allah ya karbi wannan yakin da aka yi kuma za su samu lada in ko wata ban to ta sanye ba a to akwai almundanan da an kai sai an gano wannan almundanan tukunna an kawo an mayar tukunna da. wuta ta zo ta lashe shi da. to za mu dasa aya nan saboda lokaci da wasu sanarwoyi da a gare mu ga takardun kuma tambayoyi eh, sai mu tashi dubu da ɗari ɗaya da talatin da biyu kamin wata tambaya ko sanarwa akwai lacca ɗin da za a gabatar dr saminu zai gabatar a masallacin juma'a na na aisha da ke gidan da hala a mabera ta eastern bypass kusa ga gidan man alhaji nura kure yamma ga yutan ɗin nan da ke nan wurin ranar lahadi za a gabatar da lakca ɗin in Allah ya so da karfe bayan magariba zuwa isha'i daga magariba zuwa isha'i ana gayyata duk gaba ɗaya al'ummar musulmi matasa da kuma masu kula da ilimi za a yi magana ne akan sha'anin gado saboda haka yi kokari ranar lahadi a yi magariba a nan domin a amfana assalamu alaikum ya jama'atul musulmin kwamitin ibn jazari da ke kula da karatun dr sani abdullahi jos yana sanar da ɗalibai cewa gobe da jibi za a dawo karatun da ake yi insha allahu ta'ala wanda yake farawa hudu da rabi zuwa shidda da rabi haka ma akwai karatun safe da ake yi shidda da minti arba'in ana ga ita kowa da kowa a nan markazin nur al-islami insha allah sannan akwai daura da aka shirya wato akan littafin malam sirajo abubakar wanda ya wallafa mai suna salatul mar'ati fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato sallan mace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a gabatar da daura kamar haka gobe asabar lokaci tsakanin magariba zuwa isha a masallacin juma'a na locust tanki wato wannan masallacin na sa'adu abubakar insha Allah ta'ala ana gaita kowa da kowa ko kuma wanda ya rijista don suna an ce daura suna sa babu rijista to ba rijista alhamdulillah